radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد kamo rediyo hausa VOH ne a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jirin shirye-shiryen da muka saba ka muku a kowace rana masu sauraro assalamu alaikum barkan kuraraka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya to a jirin shirye da muka dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin muleka iran sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 27 ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 30 ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko sun cewa shekaru 73 da suka gabata rana irin ta yau wato 27 ga watan satumban shekara ta 1949 aka zaɓi birnin beijing a matsayin fadar mulkin ƙasar china kafin wannan lokacin da birnin beijing ya kasance birni mai matukar tasiri ta fuskokin siyasa da kasuwanci da tattalin arziki gami da al'adu a kasar ta china a lokacin da mao ya karbi mulkin kasar ne ya shelanta birnin beijing a matsayin babban birnin kasar yadda shi kuma jagoran kasar na lokacin chan kai chak ya gudu zuwa tsibirin taiwan masu ko kusan cewa shekaru 26 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan satumban shekara ta 1996 kungiyar taliban ta kasar afghanistan ta kwace iko da birnin kabul babban birnin kasar kasar amurka tare da taimakon gwamnatin kasar pakistan ne dai suka kafa kungiyar taliban a kasar pakistan din a shekara ta 1994 kwana guda kafin taliban ta kwace iko da birnin kabul ahmad sha masaudi ya buƙaci sojojin gwamnatin kasar da su fice daga birnin bayan sun kwace birnin taliban ta kafa dokoki masu tsauri akan mutanen kasar waɗanda suka sa mutane suka tsane su sai dai shekara ta 2001 amurka tare da ƙawayenta sun kifar da gwamnatin taliban bayan da suka zarge ta da tallafawa alka'ida wajen kai harin 11 ga watan satumba kuma tun daga wannan lokacin ne amurka da sauran kasashen turai suka kwace iko da kasar afghanistan su kuma jibge dakarunsu a cikin kasar da sunan yaƙi da ta'addanci lamarin da ya sanadiyar kashe dubban fararen hula a hannun sojojin amurka da kuma mayakan na taliban da karshe kuma bayan kwashe shekaru ashirin amurka tana mamaye da kasar ta afghanistan ta fice da kasar a ranar talatin ga watan agustan shekara ta 2021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 Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lalemar haba a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran shugaban kasar rasha vladimir putin ya baiwa mai fallasa kuma tsohon ma'aikacin hukumar leƙen asirin amurkar nan wato edward snowden takardar shaida zama ɗan kasar rasha majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasar mali da ta gaggauta sallamar sojojin nan na ivory coast 46 an kammala babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 a birnin new york to yanzu ga cikakkun labaran shugaba vladimir putin na rasha ya bai wa mai fallasa kuma tsohon ma'aikacin hukumar leƙen asiri ta amurka wato nsa edward snowden takardar shaidar zama ɗan ƙasar rasha sunan na edward snowden ya bayyana ne cikin wasu gwamman sunaye da shugaba putin ya ba da umarnin basu wannan takarda ɗan shekara 39 amurka na neman saruwa a jallo saboda aika wasu takardu ga manema labarai daga hukumar tsaro ta nsa kuma ana ganin wannan matakin na rasha zai iya fusata amurka da ƙawayenta kakakin kremlin dmitry peskov ya shida wa kamfanin lancin labarai na riya novosti cewa an ba wa edward snowden takardar ne bisa bukatarsa a nasa bangaren lauyan edward snowden anatoli kushirena ya ce takardar da aka baiwa snowden ba wai tana nufin zai karbi kiran rasha ne ba na shiga aikin suja domin yaƙi a ukraine edward snowden dai na zama mafaka a rasha ne tun cikin shekarar 2013 bayan da ya bar amurka majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasar mali da ta sami ragowar sojin na ivory coast 46 da take tsare da su tun cikin watan yuni bisa zargin cewa sojojin haya ne sakataren majalisar ɗinkin duniya a cikin wata sanarwa da ya fitar ta ce tana goyon bayan duk wani kokarin da ake na sako waɗannan sojojin tare da maido da kyakkyawar alaka tsakanin kasashen biyu makwabtan juna ivory coast ta ce an tsare sojojin ne a filin tashi da saukar jiragen sama na bamako yayin da suke kokarin taimakawa rundunar wanzar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wato minisma sai dai dangantaka tsakanin kasashen biyu ta yi tsami a baya bayan nan game da batun sojojin na ivory coast inda ivory coast ta danganta da tsare sojojin nata da garkuwa da mutane mali dai na mai bukatar ivory coast ta so mata ƙeyar wasu tsaffin jami'anta da ke zama mafaka a abidjan labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran ministan harkokin wajen iran amir abdullahian ya bayyana cewa kasarsa a koda yaushe na fatan karfafa alaka da kasashen afirka mr abdullahian ya bayyana haka ne a wata ganawa da yi da takwaransa na kasar eritrea usman sale muhammad a daura da taron majalisar ɗinkin duniya da ya kamala a birnin new york haka zalika ya bayyana fatan bunƙasa haɗin gwiwa da cin morar juna tsakanin ƙasashen biyu iran na fatan yin haɗin gwiwa da eritrea a fannonin fasaha da tattalin arziki in ji ministan harkokin wajen ƙasar ta iran a yayin da takwaransa na eritrea ya ce ƙasarsa na fatan ƙarfafa alaƙa da iran ɗin to a ɗaya bangaren kuma an kammala muharar babban taron majalisar ɗinkin duniya na bana bayan da wakilai daga ƙasashe 190 suka yi jawabi taken taron na bana shine lokaci mai cike da tsarkakkiya. hanyoyin kawo sauyi ga kalubalen da suka dabaibaye juna shugaban babban taron na majalisar ɗinkin duniya karo na 77 karosi ya bayyana a jawabin san rufe taron cewa shugabannin kasashe da gwamnatoci 126 ne suka halarci muhawarar ta bana kiran a kawo ƙarshen rikicin ƙasar ukraine sauyin yanayi da inganta yanayin hakkin ɗan adam da kuma biyan bukatun waɗanda suka fi fuskantar cin zarafi su ne manyan kiraye-kirayen da shugabannin kasashen duniya suka yi a taron na bana wata bukatar kuma ita ce ta ganin an aiwatar da sauye-sauye a tsarin na majalisar ɗinkin duniya musamman a kwamitin sulhu wanda kasashen afirka da dama suka bukaci a yi masa gyaran fuska to jama'a iya labaran duniyar kenan a daidai wannan lokacin To da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai tiskar mota shirye-shirye za kuma farawa da shirin nan namu leƙa Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikinsa muke kawo muku bayanai game da tarihi muhimman wurare masu zaɗan tarihi da ma wurare na addini. da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu ya sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da kai mana tanadi a bisa faifai. to madalla yanzu mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai garzaya da ku ne zuwa garin shabur mai tsohon tarihi wanda ke lardin Khurasan garin shabur dai yana daga cikin lardin Khurasan Radawi ne wanda bayan birnin Mashhad shine gari na biyu mafi girma a wannan yankin wannan birni saboda yanayi na ruwa ko iska mai kyau da yake da shi da kuma yanayi mai daɗi da wurin yake da shi Ya sa yake ɗaukar hankalin mutane daban-daban domin zuwa ci gaba da rayuwa a wurin wanda yana da tarihi mai tsawo kuma yana da gurabe na tarihi da ba su da tamka da yawa daga cikin matafiya da suke zuwa ziyarar birnin mashad suna yada zango a wannan birni domin kallon ababe masu ɗaukar hankali da ke garin don haka yanzu muna so mu muku ƙarin bayani ne game da irin waɗannan wurare masu ɗaukar hankali da ke birnin na Neshabur. Shi dai wannan birni na Neshabur ba ga manya-manyan malamai da masana da ƙwararru da yake da su wanda suka taka muhimmiyar rawa a tarihi za ga cewa hatta ma Muhammad bin Muslim mawallafin littafin nan fitaccen littafin nan na wato mabiya ahalus sunna a sahihi Muslim ya fito ne daga wannan gari na Neshabur. Kuma idan ana iya tunawa a wannan garin ne lokacin da imamu rida alaihi salam ya yi hijira daga birnin madina zuwa garin khurasan aka bi da shi ta wannan gari inda mutanen wannan gari suka yi mai tarba mai kyau bayan da ya kammala hutawa zai kama hanyar cigaba tafiyarsa zuwa birnin khurasan ko kuma birnin mashad sai mutanen garin suka fito suka yi caffa suna bankwana ga imam wanda a lokacin ne suke tambayansa ko akwai wani abu zai bayyana musu ko wani hadisi daga kakansa to anan ne aka samu asalin hadisi nan da ake cewa hadisi na silsilatu zahab wanda yake da wato eh, sanadi da wanda suka karɓo shi babu wani bako a ciki daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa jihokinsa har zuwa kan imamu rida wannan hadisi ya isa wannan kaɗan kenan daga cikin irin tarihi ko kuma abubuwa masu kima da tarihi da wannan gari yake banta da shi to da farko bari mu leƙa zuwa kabarin Umar khayyam ɗaya daga cikin fitattun mawaƙa kuma masana da ke wannan gari shi da umar khayyam fitaccen mawaƙi ne masanin ilimin taurari da lissafi ɗan asalin ƙasar iran wanda kabarinsa yake nan a birnin na neshabur wanda daga bisani aka mayar da shi ya zama ɗaya daga cikin muhimman wurare na zuwa yawon buɗe ido da ke nan ne shabur kabarinsa yana cin wani lambu ne wanda lokacin da yake raye a nan ma ya gudanar da dukkan rayuwarsa don haka kana shiga wannan lambun za ka ga hoton kyakkyawar butun mutumin kayyam wanda idan ka yi tafiya kaɗan za ka isa inda wasu bishiyoyi suke kore shar da aka sanya wani abu kamar gada da zai kai ka har zuwa kabarin ustaz sihun shine ya gina kabarin kuma ya tsara shi yadda yanayin rassan bisiyoyin da ke gefensa furanninsu za su rika zuba a kansa a lokacin yanayi na bazara haka zalika ya rubuta baituka guda biyu na waƙoƙi da tsarin rubutu mai kyau a kan dutsen kabarin na umar khayyam wuri na biyu kuma shine lambun kadamga a wuri mai nisan kilomita 24 daga nan Nishabur a ɗan gefe kaɗan da hanyar mashahar zuwa Nishabur akwai wani wuri da ake da ke kudancin dutse to a wurin akwai wuri mai tsarki da ake kira da suna lambun kadamga abin ne yasa ake kiran wajen da suna kadamga akwai wata alamar takun sawun kafa guda biyu akan wani bakin dutse wanda ake danganta waɗannan takun sawun ɗin da imami na takwas daga cikin jerin limamai goma sha biyu na yalan gidan manzon Allah sai da aminci tabbata gare shi da Allah yansa, wato Imam Rida alaihi salam wannan yasa masu ziyara zuwa mashahad da dama suke yada zango a garin domin kallon wannan sawun kafa wannan lambu da aka gina shi a zaman daular safawiya babu shakka za ku ji daɗi sosai idan aka kalli irin tsarin yadda aka kawata wurin da aka yi ma kusurwa takwas daga cikinsa daga nan kuma sai wajen da ruwa ke kwararowa na giri ne kafin mu kai zuwa ga wannan wuri sai mun yi tafiya ta kilomita arba'in da ke da arewa maso gabashin birnin Neshabur. To a can akwai wani ƙauye da ake kira da suna Girine wanda ke da wuri mai kyau da ruwa ke kwararowa a wajen. Wannan wuri yana arewacin ƙauyen ne wanda idan muka je cikin rafin muna isa inda rafin ya rabu gida biyu gabas da arewa nan ne za ka iya yin ido hudu da wannan waje mai kyau duk da yake cewa wannan ƙauyen bai cika jin hankalin masu yawon shakatawa sosai ba amma kasancewar rafi da ke cike da ruwa da kuma lambu mai cike da korayen ganyaye ya ƙara wa yankin kwarjini da zama abin kallo ga duk mai wucewa daga nan kuma sai garin sarni idan muna son zuwa kallon wannan kogo dole sai mu mutu ƙauyen jews da ke nisan kilomita hamsin da ke arewa masa yammacin birnin Neshabur da ke kan hanyar Neshabur zuwa Kucham Barvid. Wannan ƙauyen yana da ɗabi'a mai kyau musamman a yanayi na rani. Za ga yanayin kyawunsa ya ƙara bayyana a fili. A wannan wajen akwai wata tsohuwar bishiya wadda tarihin ke komawa shekaru ɗari 400 gabata. A lokacin zafi irin yadda ganyaye suke faɗawa ƙasa suke taruwa cikin launi ɗaya suna ɗaukar ido sosai ga masu tafiya idan ka ci gaba da tafiya akan wannan hanyar za ka isa zuwa wannan kogo da wasu ke cewa shi ne kogo mafi girma a lardin kurasan baki ɗaya sai dai farfarkon kogon ne kawai za ka iya zuwa kallo banda cikinsa saboda ba a bada umarni a rika shiga can cikinsa ba saboda wasu dalilai na daban to ma saurare lokacin da aka ɗera shirin fa ya riga kawo jiki don haka ya zama wajibin ɗiga aya a nan amma a tarbe mu a shirinmu na gaba domin jin mu dauke da ci gaban shirin da ƙarin bayani game da wasu muhimman wurare da ke wannan wuri ko kuma da ke wannan gari na Naishabur. a don wanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Shirin Muleka Iran kenan to yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Masu ware assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da macin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To da yake a yau ne a zagayowar ranar shahadar Imam Riba alaihi salam, Imam ne takwas cikin jerin laman shari'a goma sha biyu na iyalan gidan annabta annabi Muhammad ya da amincin Allah su bata gare shi da alayensa tsarkaka ya zama mun gaito muku Sayyid Majibani Fatime domin jin irin waƙar ta zama ta juyayi ta shahadar Imam Rida alaihi salam da fatan masu su gaya zama da su daɗin wakar daga bakin mai ita iso a dai lafiya. Ya Imam جون سر از من و سروری از تو آقا جون اشاره از تو سر از من برای آقا شدن کی بهتر از تو deixe a gaishe ka Said Majid Bani Fatimi a cikin wannan waka da ka rera mana ta zagayowar shahadar Imam Riba limami ne takwas daga cikin jerin lamin shirya goma sha biyu na iyalan annabta na gina annab Muhammad tsiya da aminci su gare shi da alayensa tsarkaka. Da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da wannan waka ta zuyayi da suka ji. a nan zan jalan zamun shirin gan lokacin a ramu amma tafi ma shiri na gaba domin jin mu dauke da sabuwar wakar amma kafin na amma din wanda sallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shi nake cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to www.tv1.ng a huta lafiya ای صفای ای صفای قلب بذارم هر چه دارم از تو دارم از در مرا به جان مادر علی موسی رضا علی موسی راد همه انواد شهدا قدیمی ها فی غلاما masu mu da kuma haka ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin wani sabo kuma sai can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka da na gabatar da shirin thank you